mata sun fi maza yawa a Kaniwood, kuma matan Kaniwood na yanzu ba su da kunya. In ji tsohuwar jarumin fina-finan Hausan nan Fati Muhammad, wacce a yanzu ta tsinduma siyasa. Tsohuwar jarumar masana'antar shirya fina-finan Hausa Fati Muhammad ta ce yanzu haka jarumai mata sun fi maza yawa a masana'antar shirya fina-finai ta Kaniwood, wasu ma ba ta san su ba. jaruma fati muhammad dai ta ce 'yan matan Kaliwood na yanzu ba su da kunya kirikiri za su haɗu da kai a hanya ba za su gaishe ka ba saboda ɗaukar kai da isa ta ce wani lokaci ma sai an nuna mun su saboda ni ban san su ba sun yi yawa kowace yarinya yanzu idan ta taso sai ta ce fim za ta yi suna kallo na ba za su mun magana ba ko suna so su ce ba su sanni ba ne tsohuwar jarumar fati muhammad ta bayyana haka ne a wata hira da ta yi da manema labaru game da matsayarta kan yadda kaniwood take a yanzu yanzu haka dai jarumar ta fantsama a harkokin siyasa kuma tana bangaren jam'iyyar adawa ne ta pdp karkashin jagorancin alhaji atiku abubakar mai takarar shugabancin ƙasar nan a rowa wata Jaruma Fati Muhammad da kowa ya santa ta yi ƙaurin suna wajen tallata dan takarar shugabancin ƙasar nan Alhaji Atiku Abubakar. Aiko a rowa wata Kuma idan ba ku manta ba a kwanakin baya ma ta caccaki jam'iyyar APC mai mulki inda mutane da yawa suka yi ta cece ku ce akan abin da ta faɗa. sannan kuma jaruma fati muhammad ba ita kadai ce tsohuwar jaruman da take bin alhaji atiku abubakar ba har da fitacciyar jaruman nan ita ma kuma wacce ake kira tsohuwar jaruma wato ummi zizi wacce idan ba ku manta ba a kwanakin baya muka kawo muku sharhi akan ta akan wani taro da aka yi a kaduna inda ta zargi wasu 'yan fim har ta kira su da barayi a inda fitaccen jarumin nan zaharuddin sani ya ce ya shigar da ita kara gaban rundunar 'yan sandan najeriya da ke kaduna ko a wata ta wannan kuma ina kiran ku ɗari bisa ɗari ku fito ku da gwamnati rana ita domin ku zaɓa alhaji a cikin abubakar wazirin adama shugaba na gari insha Allah. gaskiya ba da abin da zan ce musu sai dai godiya wato mai gidana ko ce ubangiji iyayen gidana gaba ɗaya shi shatima wato mijin fatila da sai na faɗa haka yan fim mutu mu kai da kuma shi ɗaya uban gidan nawa. Aiko!